Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. wannan mako ya yi duba ne kan guda cikin cutukan da dabbobi musamman karnuka ke sanya wa ɗan adam sakamakon cizo wadda aka fi sani da cutar zangai ko kuma cizon mahaukacin kare. Dabannan mutane galibi ƙananan yara da ke ta'ammali da karnuka ne ke kamuwa da wannan cuta da ake kira zangai ko haukan kare a duk shekara cutar da ke sahun cutuka masu matukar haɗari ga ɗan adam wadda a wasu lokutan ke kaiwa ga rasa rayuka. Dakta Altine Muhammad Dutse na jami'ar da magaram kwararre a sashen nazarin kwayoyin cutuka da ke kama ɗan adam ya mana ƙarin bayani kan wannan cuta ta zangai ko cizon mahaukacin kare ko kuma rabis a turanci. Wannan ciwon zangai yana cikin ciwuka wanda muke ce ma ciwon dahi. Dahin nata kuma yana cikin miyan shi wanda za su cizo mutum ko su yaki mutum wanda su da kansu suna ɗaukar ta in suka haɗu da wa'ansu bisa shi wanda suna ɗauke da kwayar cutar ko kuma wani bera haka ya sanya ma bisa shi haka to wannan kwayar cutar tana cikin miyan karnuka kenan kaga in kare ya ciji mutum in karen shi ma yana da ciwon na zanga ya ciji mutum to cikin miyan nan na sai ya sanya ma mutum cuta bayan wannan kuma kasan karnuka wani musa duk suna sanya miyo ga kafafuwansu don wani bi su goge kafansu ko su lashe kafansu to kenan in suka yage ka tunda suna sa ma kafan nasu miyo in suka yage ka suna isa sanya maka kwayar cuta amma abin da nake son in kara tunda ai kaga bisashe wanga wani raƙumi wani akuya duka su ma tana yiwa kare wanda yana da wannan cuta ya cije su to in ya cije su yana ya sanya musu kwayar wannan cutar to shine yasa ba abun mamaki ba ne ba wani akuya wani raƙumi eh, wani doki wanda sun kamu da wannan cutar ta zangai kuma me yasa sun ɗauke su ne daga karnuka in suka cije su su ma sai su ɗauke wannan ƙwayar cutar ta zangai kenan za su neman su ma cije mutum su sanya ma mutum uh, wannan cutar. To da yake zubin cutar ta zangai da kan sanya wanda ya kamu da ita haushin karnuka na bukatar kulawar ilahirar likitocin dabbobi da na mutane hakan ya sa mutuntuɓar Abbas Muhammad Rajab likitan dabbobi a garin Zindar. Gaskiya abu ne mai tada mutane hankali saboda wannan aka ƙirƙiro rana da aka tsaye da duk duniya don a jawo hankalin mutane da kungiyoyi duka a samu a yaƙi wannan cutar wannan tunda cuta ta gaskiya mai tada mutane hankali kuma wasu dabbobi ne wannan cuta ta kama mu dai a anan da muka sani ta kama kare kowa ya sani wannan in ta ciji mutum shi ma kuma in dai hali abin yana da ita mutum ma na kamuwa Shi ne yanzu muke jan hankalin mutane kenan kun gani kare abu ne wanda ake ma'amala da shi kware ma musamman ma yara sai ka ga yara da koyi suna da to shi cizo ne in ya ciji yaro ko kuma in bai cije shi ba kun ga yanzu kaman ina ko kohohi jikin mutum kun ga ko lashi idan yaro inda ku tunda mai yawa cikin miyansu ne ya lashi yaron ido ko hanci kun ga yana iya samu shi in ma bai cije shi ba kuma ita malaci na wanda in aka yi cizo in ba sauki ba aka aka hamzarta aka zo aka yi rigakafin wannan daga ta bayyana ba ta da wani magani kuma kuma mutum ya sha wannan wuyar wannan shi ma ya ta haushi ya ta abin ga kan ya mutu na dai na ganin har sai cutar ta zangai ko cizon mahaukacin kare ko kuma rabis ta tsananta a jikin ɗan adam ne take iya kaiwa ga rasa rai hakan ya sanya mu tuntuɓar dakta altini don jin alamominta da zarar an kamu. To ya ne ake a gane eh, mutum yana ɗauke da wannan cutar ta zangai rashin lahiya ce wadda sai ka ga bayan kare ya ciji mutum sai ka ga an yi wata ɗaya wata biyu wata uku wani biyu ma ya kai shekara eh, sannan ne kwayar cutar za ta bayyana cikin jikin mutum har ta mishi lahani to rashin lahiya ce wadda in ta ta kama ka eh, babu makawa to lalle za ta zama sanadiyar mutum shi shi mutum in yana ɗauke da wannan cutar to yawanci likita za a kawo mutum cikin wani hali wanda yana da zazzabi sosai e, bayan wannan zazzabin mai ƙarhi za ka ga kuma mutum ne wanda bakin shi yana cika da miyau kuma yana zabura kamar yana jin tsoro kuma wannan tsoron na zai karuwa kamar in ka nuna mishi wani ruwa ko kuma in ka nuna mishi e, wani fanka wani iska haka in yana bukawa zai kai mutumin nan sai ka gani ko wanga eh, ruwa wanda muke ce ma serum da muke sanya ma mutane don magani to dole sai an sanya cikin leda baka don saboda kan ya zanka ya zanka jin tsoro saboda wannan tsoron yake sanya wani bi za ka gani kamar yana neman shi ma sai ya ma wani lahani ma ana gani kamar yana son ya tashi ya yaki wani ko ya fiki wani ko ya shi wani eh dan shi ne don sai a kiyaye da cutar da zangai dai yana sahun cutuka masu wuyar sha'ani la'akari da yadda yadda ake iya kamuwa da ita a kowane lokaci wato dai lura da yadda mutane ke yawan mu'amala da karnuka mun kuma zanta da wasu da suka taba jinyar wannan cuta. Ya wuce tashi hankali ni jibin nake yaro na karama zai foma kuma dukkan daidai lokacin nan bara an ce daga nan wajen ko zarmu ne ko ina ne karnuka sun balle wani karan hauka da ya ci ya mutane an kasu nan wurin eh, ana kula da su a likita. Wata shawara zaka ba masu karnuka. Duk wanda ya san karen shi yana cizo kenan kaca kamata ya samu ta kirki ya ɗarme shi a bayan gida lokacin da kare ka za a kwanta ka saki kare kuma mataki na biyu duk lokacin da ake allura ta karnuka mutum ya kamata ya kai karen shi a mai allura so biyu kare ya cizo ni so guda kare na gida ne yana karme eh, dogo tigiya ina tablo ina rubuta da baya baya ya cije na kafa na biyu yara suna antarma na bak ina wuce bisa inji sun kirawo ni zo ka gwada mini na zo na yi na kare na hau inji na ina wuto kare ya biyu ne ya cizo ne. Karnuka ne kan gaba wajen yada wannan cuta ta rabies ko zangai. Dalili kenan da ya sanya da zarar sun cici mutum ake gaggauta yi masa gwaji ko kuma fara bashi alluran hana tasirin ita wannan cuta. To ko akwai rigakafin da akan iya yi wa karen don kange shi daga kamuwa da ita wannan cuta da nufin hana su sanya ta ga ɗan adam. Tambaya kenan ga likitan dabbobi Abbas Muhammad Rajab. Tana da rigakafi, mani kuwa ya sani akwai wani babban likita wanda ya suna wanda ake cewa Louis Pasteur tun ko ya san tun shekara 1885 lokacin nan ne aka samu wani ka yawa mutum daga nan ne aka miƙe kenan tana da rigakafi wannan rigakahin dai mai yawa masu karnuka ne suke kawa wata shawara kuke bada idan kare ya ci mutum ya za a yi da kara ko kuma me za a yi to yanzu dai kun ga mahiya yanzu da wuya a yi sati ba ga mutane sun zo ba su ce kariya ci ziyaran su wa dama kariya hi cizon yara ko almajiri kenan abin da muke jan hankalin mutane daga kare ya ciji mutumin ka ka kai shi likita mu kuma mu za mu nemi wannan mutunkin mai karan wannan kenan dole wannan mai karan dole ya kashi libashi akwai dan lokaci da muke dauka muna duba shi in mai kare ikawuwa ana iya daukan matakai kan shi muna iya aika ka kumsariya ka je can ka police dole a sa wannan mutum ya karan wannan Masana dai yana ci gaba da gargaɗi kan ɗaukar matakan gaggawa da zarar an samu cizon kare don hana kamuwa da cutar yayin da wasu ke ganin ana cire rai da mutum ne da zarar cutar ta bayyana a jikinsa. Hakan ya samu tambayar Dr. Altini don jin ko ana iya magance cutar ko da bayan ta bayyana a jikin ɗan adam. Ba mu da wani magani wanda zai sanya wa mutum ya warke gaba ɗaya da cutar za a dai zanke sanya magani da lokacin da Allah ya ɗauki rayuwar mutum. Babu wani magani wanda ake yi mutum mutum ya warke e ita ga ciwon zangai rashin lahiya ce wadda ta ya yi magani kamar yadda hausa suka ce me yasa na ce haka nan saboda rashin lahiya ce in dai hakare ciji mutum karen yana dauke da cizon zangai aka yi maza kai wannan allura ta rigakahi wanda ake ce ma vaccine to lalle mutum ba zai dauka ba da wannan cuta kuma shi wannan vaccine kin akwai shi likita ana sayan shi amma mutum shi allura uku zuwa biyar ne Kima mutum sai ka gani mutum ba ya ɗauka ba ya cuta. Kalaman Dakta Altine Muhammad kenan game da illolin cutar zangai ko cizon kare ko kuma rabis. Zangai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. A duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai Wakilin Mu Ibrahim Malam Cillo. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.